Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ci gaba da karatun Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Har yanzu muna cikin manzilatut tauba. a faslun malam ya ce kad da anna al-abda fi dhanbi lahu nazarun ila arba'ati umur Ya ce mun riga mun ambata cewa bawa a cikin abin da ya shafi zanubi da sabawa ubangiji subhanahu wata'ala ya kamata ya duba izuwa al'amura guda hudu nazarun il amri wal nahyi Fa'iza, umarnin Allah da hannunsa shine mutum ya duba ya sani ya yadda cewa akwai abin da Allah ya umarce shi ya aikata bai aikata ba ko kuma akwai abin da Allah ya hana shi aikatawa ya aikata saboda wannan ne zai sa ya yadda cewa ya yi laifi idan bai duba mai umarnin Allah da manzansa ba ya auna da aikinsa ya san cewa ya saba umarnin Allah bai ma san yayi laifi ba balle ya tuba yace wa nazarun ila al-hukmi wal qada'i sannan ya duba isuwa hukuncin Allah da kaddara masa qada'in Allah da ya kaddara masa yayi zunubi shine ya duba ya fahimci menene hikimar Allah mai Allah yake nufi da shi da ya bar shi ya aikata wannan zunubi wanda zai taimaka masa wajen wato tsarkake tubansa da kyautata tubansa Ah, mun yi magana yadda zai zama hanyar ƙara sanin Allah ta suna da sufufinsa kuma da sanin cewa ah, Ubangiji ya kafa masa hujja wacce zai iya kama shi da ita a ah, akan adalcinsa saboda ya saba umarninsa. Wa zakarna ma ya ta'allaku bi hadaini nazaraini kuma sannan mun ambaci abin da yake race da waɗannan mahangan guda biyu. to another salis abu na uku da ya kamata ya duba annazaru ila mahallin janayati wa masdariha shine duba zuwa mahallin sabo da kuma daga ina ya fito daga ina sabon ya fito menene ya kai mutum ya aikata sabo menene masdarinsa wa huwa nafsul ammaratu bisu shine annafsu ita ce annafsu wacce take umarni da mummunan aiki zuciya rai annabi yusuf alaihi salam yana cewa ma ubarri'u nafsi ni ban tsarkake kaina ba ban tsarkake raina ba inna nafsa la ammaratu bisu ita annafsu dama a yadda take mai yawan umarni ce da aikata abin da yake mummuna wa yufiduhu nazaruhu ilaiha umuran to idan ya sa ya duba nafsunsa ya duba cikin zuciyarsa wacce san ransa ne ya kai shi ya saba ubangiji in dai zai tsaya ya kalle ta sosai wannan kallon zai amfane shi da, da al'amura kamar haka minha a cikinsu annaha jahilatun zalima cewa ita an nafsu jahila ce kuma azzaluma ce ta aradna al-amanata ala samawati wal ardi a جمالها بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا akan wannan siffar Allah ya halicci ɗan Adam ya halicci nafsinsa cewa mai yawan ita rai mai yawan zaluntar kanta ce mai yawan jahilci ce wa annal jahala wa zulma yasduru anhuma kullu qawlin wa amalin qabih kuma da jahilci da zalunci dukkanin magana mummuna ko aiki mummuna daga wajen su yake idan mutum jahili ne to in ya buɗe baki ya magana maganar babu ilimi magana ce mara kyau aikinsa babu kyau saboda aiki ne ake yi ba akan ilimi ko magana ce idan kai da jahilin mutum yayi magana sai ka ji magana wace iri in kana da ilimi to haka kuma idan mutum azzalimi ne ko ya san daidai zai zo ya aiki mummuna shine zalunci wato ya sani ya san cewa ba haka ake yi ba ya san cewa bai kamace haka ba amma zai je aikata to jahilci da zalunci dukkanin magana da aiki mummuna daga wajensu suke fita aljahalu um, shi ne yake cewa wa man wasfuhu aljahalu wa zulmu la matma fi istiqamatihi wa tijalihi albatta wanda kuma ya zama siffarsa siffar da aka yi masa ishi da shi shine azzalimi ne kuma jahili ne to ba za a samu miƙewa a wajensa da daidaituwa ba har abada kaga ashe mutum yana bukatar Allah ya shiryar da shi tunda nafsu zuciyar da Allah ya bamu yadda ya halice mu ya halice mu da zuciya wacce take cike da jahilci kuma take cike da zalunci fa yujibu lahu zalika badal jahdi fil ilmi nafi' alladhi yukhrijuha bihi an wasf al jahli to idan mutum ya fahimci cewa zuciyarta nafsunsa jahila ce bata san Allah ba bata san addinin Allah ba bata san maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ba to idan ya fahimci wannan sai ya mai da hankali akan neman ilimi mai amfani wanda zai fitar da nafsun nan nasa daga siffan nan ta jahilci ya zama ba za a ce masa jahili ba ya sani wal amal salih alladhi yukhrijuha bihi an wasfi zulmi da kuma aiki nagari wanda shi kuma wannan aiki nagari shine zai fitar da nafsinsa daga siffar azzalim saboda um, jahilci shine rashin sani um, zalunci kuma shine aikata abin da ba daidai ba akan sani an san ba haka ba ne to wanda ya san Allah ya hana abu ya je aikata zalunci kansa wanda kuma bai sani ba jahili ne ya jahilci kansa akan zalunci jahilcin shi ma laifi ne zaka mutum zai kokari ya, ya samu ilimi mai amfani da kuma aiki nagari ilmun nafi wal amalu salih shi yake fitar da annafsu daga wannan siffa ta cewa ita jahila azzaluma wa ma'a hadha fa jahluha aktharu min ilmiha amma duk da karatun fa ka nemi ilimi an nemi ilimi an nemi ilimi jahilcin da yake cikin rai ya fi ilmi ya fi duk wanda yake karatu kullun ka shiga karatu sai kaga ashe baka san komai ba in ka ji mutum yana jin ya san komai to ba shi da karatu babu ilimi duk wanda ka ji yana cewa ai ya gama sani ai ni na ai ni na ai na gama sanin qur'ani ai na gama sanin hadisi ai na so kariya yake bai san komai ba kana ƙara ilimi kana ƙara sanin cewa abinda baka sani ba ya ninninka abin da ka sani a wannan fannin ma guda da kake kai balle kuma fanni ɗaya ne cikin fanni nawa saboda haka jahilci da yake cikin nafsu ya ninka ya yau ya fi yawa akan ilimin ta wa zulmuha a'zamu min ajriha haka zalunci da ke cikin rai ya fi adalci duk aikin ka nagari da kake yi in ka duba sai ka ga cewa akwai munanan ayyuka da zuciyarka take yi wanda sun shafe aikin naka na sai dai ya rage amma ah, zaluncin yana nan fa haqiqun biman hadha sha'nuhu to wanda ya san haka halinsa yake ya san cewa haka Allah ya halicce shi to abin da ya kamata ya yi an gaba ila khaliqiha wa to sai ya nemi fadayi ya roƙi ubangijinta wanda ya halicce ta ita annafsu shine ya fare ta ya halicce ta haka to sai ya roƙe shi ya kubutar da shi daga sharranta Allah shi ne ya halicci annafsu ya halicce ta jahila a zaluma, sai ka roƙi Allah Allah ya kubutar da kai daga sharranta wa an yu'tiyaha taqwaha wa yuzakkiyaha kuma Allah ya bata takawarta kuma ya tsarkake ta ko shi ne a cikin eh, in ana karanta suratul shams Allah ke cewa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qaddaha ba man dassaha annabi manzala sun ke addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha fa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allah ka bawa nafsi na taqwata wato Allah Allah ka tsarkake ta kai ne mafi alkhairi mai tsarkake ta kai ne waliyinta kai ne maulanta shine nake cewa yake cewa fa huwa khairu man zakkaha fa innahu waliyuha wa maulaha wa Allah ya kilahu ainin kuma kada ya bar shi da shi da ita ko da kyautar idaniya ya zama ita ce take hukunci a kansa ya zama shi yake sarrafa ta fa in wakalahu ilaiha halaka idan ya bar shi da ransa kam zai halaka ma halaka man halaka illa haythu wukila ila nafsihi duk wanda ya halaka ba abin da halakar da shi sai an bar shi da ransa ta sa shi abin da yake so wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li Hussein bin bin Munzir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Hussein dan Munzir kul kace ce Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi Allah ka min ilhami da shiryata wato ubangiji ka nuna min ka min ilhami na san abin da yake daidai ai wannan wa nafsin wa masawaha fa alhamaha ha wata kwa an yi mata ilhami an sanar da ita abin da yake daidai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zunubi shine abin da zai zai afko zai zaka ji shi a ranka amma kana jin kunyar kada mutane su gani saboda ita rai ta san cewa wannan abin ba shi da an halarci mutum akan wannan fitra to sai ce sai ake wannan addu'a Allahumma alhimni rushdi Allah ka min ilhami da abin da ke shirya ta waqini sharra nafsi ka kubutar da ni daga sharrin nafsi na raina wa fi khutbatil hajja a cikin khutba da ta bukata alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina a cikin kaga wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari daga wajen Allah daga sharre-sharren mu nafsinmu nufus ɗinmu kuma da kuma wato abin da yake bacacce da cikin ayyukan shi eh, eh, wannan a cikin zuciya wannan kuma a cikin aiki wa qala ta'ala ubangiji subhanahu ta'ala kuma yana cewa alqur'ani wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda aka kubutar da shi aka tsare shi daga wato san zuciyarsa wato eh, wannan selfishness din wanda ransa take ita ita wato ita ita rai tana da san kanta tana san jin daɗin kanta eh, shine yake cewa wa uhdiratil anfusu shuh ko an an ita haka rai yake baya son wahala baya son um, um, ya takura kansa duk abin da yake na sha'awa yake so to wanda Allah ya kubutar da shi daga wannan wa'annan su wanda suka rabauta Ya ce kuma inna nafsa la ammaratun bisu kamar da Annabi Yusuf ya ita rai tana umarni da abin da yake muna faman arafa haqiqata nafsihi wanda ya san haƙiƙar nafsinsa wa ma tubi'at alaihi kuma da yadda abin da aka buga ta akai cewa ga yadda take alima annaha manba'u kulli sharrin wa ma'wa kulli su to zai san cewa ita wannan nafsu shi yasa wato ai sufanci da duk abin da ake duk riyada da ake da zikiri da ake yi da karatu da ake yi ya kar zuciya ne kwasa ta ake yi ba abin da kwasa sai Allah zikirin Allah da istighfar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai kassara zuciya karfi ne da ita idan baka yi ba in baka yi kokawa da ita ba za ta ka da kai kuma ita ce wato mabubbugar dukkanin sharri kuma dukkan abin da yake mummuna wajen ta yake komawa wa anna kullu khairin fiha fa fadlun min Allah man nabihi alaiha duk sanda aka samu wani alkhairi a rai to ba daga kan nafsun yake ba falala ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da baiwa Allah ne ya baiwa ya sa alkhairi a ciki idan kaga kayi imani Allah ne ya sa imani a zuciyarka in kaga kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yayi maka falala da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga kana son sunna Allah ya maka falala da kaso sunna in kana kin makiyan Allah Allah ne maka falala ka ki makiyan Allah in kana ibada kana sallah kana karatun Qur'ani kana azumi kana sada zumunci kana aikin alkhairi Allah subhanahu wata'ala shine ya maka falala ba dan saboda kai ka fi kwaci shi ya zaɓa ya cikin hikimarsa da baiwarsa ya sa ka ka aikata wannan amma ita nafsu da za a barta kana da abin ka hana ka bayarwa za ta rowa za ta saka in aka zuciya rowa duka kaga mutum marowaci to dukkanin haka Allah ya halicce mu sai dai in Allah ya maka falala ya maka baiwa sai ya sa kai ya wanke kai maka falla ya zama kai ka fi karfin zuciyar ka ɗauka ka bayar amma ita rai sa ka take in za ka ɗauki wani abun ka ka bayar sai ta sa sai ta sa ka ka ji kamar wato um, uh, sai ka ji kamar uh, naman jikinka kake yanka kake bayarwa ta ka to saboda dukkanin abin da yake na alkhairi da aka samu cikin nafsu to wannan fallaci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala walam minha ba daga wajen nafsu yake ba kama ta ta'ala kamar yadda Allah yake cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ba dan fallar Allah gare ku ba da rahamarsa da ɗayanku ba zai tsarkaka ba har abada wa qala ta'ala haka yace walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal ulaika humur rashidun Allah shine ya sanya muku imani shine eh, ya kawata shi a cikin zukatanku kuma shine yasa kuka ki kafirci da fasikanci da sabo wa'annan wa'anda Allah ya wa'annan su ne shiryayyu فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها wannan soyayyar da suke da ta imani da wannan kin da suke da shi na kafirci ba daga nafsin su yake ba kuma ba ita ce taimake su akai ba walakin Allah huwa alladhi manna bihima Allah subhanahu wataala shine yayi baiwa da su faj'ala al-abda bi sababihima min ar-rashidin kuma ya sanya bawa da sababin wannan abin da ya sanya shi a cikin wanda suke shiryayyu sallan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim falala daga wajen Allah da ni'ma daga wajen Allah Allah shine masani shine mai hikima shine masani da abinda ya inga da wanda ya cancanci yau wannan falla shine shi alimun bi man yuslihu bi hadha al-fadli wa yasku alayhi wa yahru indahu shi ya san wanda ya cancanci a wasu wannan falala wanda wannan falar za ta girma a wajensa ta tsiro hakimun fala ya da'uhu inda gairi ahlihi kuma mai hikima ne baya sanya wannan falalar a wajen wanda bai dace ya, a sa falla a wajensa ba fa yudayyuhu bi wadhihi fi gairi mawdihi ya zama ya yada ita ya aje ta inda ba ta dace ba in ka ga mutum marowaci to cikin hikimar Allah Allah ya san cewa bai dace da ya masa falla da sashi mai kyauta ba in ka ga mutum ba shi da imani to cikin hikimar Allah Allah ya sani cewa bai dace da bai dace da bai dace da bai dace a cikin imani ba uh, an samu kuskure wajen recording nan gaba ɗaya bai an sa karatu so wa minha ma zakarahu sahibul manazil a cikin wannan dai akwai abinda shi sahibul manazil ya faɗa faƙala yake cewa al-latifatu thaniya Um, latifa ta biyu an yi an zace latifa ta farko a cikin wancan makon uh, latifa ta farko shine muka yi zancen mutum ya duba zuwa abin da ubangiji su ta'ala yake um, uh, yake nufi da wannan da wannan sakon da latifa ta biyu yace an ya'lama anna nazar al-basir as-sadiqi fi sayyi'atihi lam yubqi lahu hasanatan bihal لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل يسني cewa wato duba na albasiru السادق wanda yake mai duba kuma duba na gaskiya in ya tsaya ya kallo fi sanyi a a cikin laifuffukansa lam lam yubki lahu hasanatan bihal wannan kallon ba zai bar masa hasana ko da guda ɗaya ba in dai da gaske kake ka tsaya ka kalli kanka ka kalli laifinka ka kalli aibinka ka kalli zunubinka ka kalli nafsinka to wannan kallon da za ka yi kallo na gaskiya ba zai bar maka wata hasana ba sai ka ga cewa kai kam ka je wajen ubangiji baka da komai sai neman falalarsa kawai da ni'imarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda aikin ka dai shi akan kansa ba mai kyau bane sannan kuma idan aikin mai kyau ne ba kai kai ba Allah ne ya kaddara maka kai ba naka bane saka kai mai naka babu duk na Allah ne in kai mai kyau shi ya kaddara maka ba nafsin ka bace idan kuwa kai mara kyau dama gashi nan ka san ka san hukuncin sa yace li'annahu yasiru bayna mushahadati minna wa tatallubu aibin nafsi wal amal saboda bawa kullum yana nan tsakanin mushahadar baiwar Allah subhanahu wata'ala da ya masa ko kuma neman aibin da yake nafsinsa da abin da ke cikin aikinsa. Yuridu mai malai yake nufi da wannan magana, anna mallahu basiratun bi nafsihi, cewa wanda yake da basira da nafsinsa. Wa basiratun bi huquqin lahi ta'ala, kuma yake da basira da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Zuciyarsa tana gani, zuciyarsa a buɗe take, ya san kansa, kuma ya san haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. wa huwa sajiqun kuma ya zama da gaske yake a cikin gaskiya yake nema yake neman hanyar Allah subhanahu wata'ala lam yubqi lahu nadhruhu fi sayyi'atihi hasanatan albatta to idan ya tsaya yana duban laifuffukansa to ba zai ga wata hasana ba ko ɗaya ba zai ga wani aikin alkhairi ba duk sharri zai fala yalqallahu illa bil iflasil mahd wal faqr sarf ba zai fuskanci Allah ba ba zai tunkari Allah ba sai da cewa ba shi da komai talaka ne ba shi da komai ya je wajen Allah subhanahu wataala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace babu ɗayanku da aikinsa zai shigar da shi aljanna aka ce har kai ya rasu ya ce harni ya ce harni sai dai Allah subhanahu Ta'ala ya lullube ni da falalarsa da rahamarsa to yanzu kuma kai wane ne kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce shi ma aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba saboda babu wani aikin da za ka yi wa Allah da za ka ce saboda aikinka ka yi masa wani abin da ka cancanci ya yafe maka ma ya fitar da kai ma daga wuta balle sa ka cikin aljanna da zai ɗauki dukkanin ɗan adam gaba ɗaya ya jefa ma wutar jahannama wallahi bai zalunce mu ba da duk abin da Allah ya halitta na ɗan adam da aljan da zai ɗauke mu ya jefa a cikin wuta bai zalunce mu ba falala ce kawai da rahama zai fitar da kai daga wutar ya fitar da kai balle kuma har ya saka maka da aljanna to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yace aikinsa shi aikinsa ba zai shiga da shi aljanna ba to kai kuma wane ne kai da za ka ce kai wata sallah ko kai wani azumi ko kai wata zakka ko kai wata sadaka ko kai wanda aikinka zai kai ka aljanna sai falan Allah subhanahu wataala wanda shi shine ya kaddara maka ma ka aikata kuma sannan shi zai karba kuma shi zai baka lada akai saka maka akai لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله idan ya tsaya ya fara binciken aibin da yake cikin zuciyarsa da aibin da yake cikin aikinsa zai san cewa wannan aikin bai cancanci bai inganta ya kai wa Allah shi ba ita zuciya ita ce kamar vessel din ko ita cike ɗaukan aikin in ka tashi yin sallah gashi kana sallah ko zuciyarka ita ce menene hushu'in cikinta me ikhlasin cikinta menene hashen cikinta me muhabban cikinta me muraƙaban cikinta ka duba ka gani ba wai kai sallar raka a kuɗin ba tukuna. banda cewa ita kanta sallar wataƙila ba kama kawo ta yadda ya kamata kawo ta ba ka tashi yi garajen fatiha garajen sura kaza hankalin kai wajen to in ka tsaya kawai yanzu wannan sallah za ka kawo kai Allah subhanahu wataala akwai irin akwai irin abinci da za ka yi masa akwai irin kwanan da za ka ɗauka ka kai masa abincin kullum ana ba da misali idan kai bako ka zo ya zo gidanka ka zo ka ɗauko abinci mai daɗi mai daɗi mai daɗi amma sai ka sa abincin a cikin po po ne na yara ba a taɓa amfani da shi ba sabo ne amma sa abin da ake da po sai ka ɗauko abinci a po ka bashi dukkan abincin nan zai ci wulaƙanci ne to haka sallarka ko mun tsawanta ko mun rera karatunka ko mun ka sai zama zuciyar nan babu ikhlasi ba dan Allah kai ba kamar wanda ya ɗauko abinci ke abinci ne mai daɗi da kaji da salad da kuma ya zuba a ya kawo ba ba za a karɓa haka aiki nan ba za a karɓa to ko kuma ka zo ka ɗauko plate mai kyau amma sai ka ɗauko abincin mara daɗi ka kawo mutum ba zai ci ba Thank you. amma yi shi akan sunna ba shi ba za a karɓa ba ita sunnar ita ce kamar wani abincin mai daɗi shi kuma ikhlasin shine kamar wannan ma'aunin da ɗauka ka yi su da zuciya da ta tsaya saboda Allah Masallin kayan ka yi aiki nan akan sunna to idan ka tsaya ka duba ka san sunnar ka san kuma bukatar eh, haƙƙin zuciyar za ka ga cewa lallai aikin ka bai kai ka kai ba Allah subhanahu wata'ala ba wa anna tilkal bidda'ata la yushtara biha najat min adabihi fadlan an al fawz bi adhibi thawabihi kuma wannan tsarabar da ka dauka ka je ka tafi da ita to ba za ta sai maka kubuta ma daga azabarsa ba balle a ce ta sama maka rabo da wato eh, ladansa mai girma fa in lahu amalun wa halun ma Allahi wa ma'ahu waqtun shahada minnatallahi alaihi bihi wa mujarrada fadlihi idan ya samu aiki khalis tsarkakakke ko ya shiga wani hali mai ikhlasi tsare da Allah subhanahu wa ta'ala lokaci wanda yake gare gare da Allah subhanahu wata'ala to abin da yake gani a nan shine falalar Allah subhanahu wata'ala da da ba shi ba in kai aikin nan ka samu tsarkin lokaci lokaci mukhlisi wato na aiki da hal a wajen Allah da lokaci to ka gode wa Allah Allah ne ya ga dama ya baka wannan wa annahu laysa min nafsihi wannan ba daga wajen kanka yake ba wallahi ya ahlun lidhalika kuma nafsinka ba ta kasance ta cancanci wannan ba fa huwa da'iman mushahidun llahi alaihi wa li uyubi nafsihi wa amalihi ya zama kullum babu abin da yake dubawa in ma yana duban ni'imar Allah da baiwar Allah a gare shi da yake cikin nafsinsa da aikinsa bi na mata ta tallaba haraha so duk sanda ya fara nema ya duba zai ga laifin duk sanda ka duba kanka za ga laifin ka wajen Allah subhanahu wataala wa hada min ajalli anwa'il ma'arif wa anfa'iha lil abd wannan kuma yana cikin mafi girman wato eh, mafi girman nau'i na sani da mafi amfani ga bawa idan bawa yana yana cikin babban abin da ke amfanar bawa ya zama kullum yana kallon ransa yana kallon laifinsa kuma in ya ga abin da yake mai kyau yana kallon baiwar Allah a cikin a wannan ya ka huta da jin cewa kai ka aikata balle ka kawo ujubu balle ka kauce wa kanka daga neman gafarar Allah da sauran Allah kullum kana cikin tsoronsa akan ayyukanka da kuma sansa da gode masa ka ayyukan wanda suke kyawawa zalika kana sayyidul istighfar saboda haka ya zama wato sayidul istighfari inji mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant cewa ubangiji Allah kai ne ubangiji na babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah kai ka halicce ni kuma ni bawanka ne kuma ina nan akan ahadinka da wa'adinka gwargwadon iyawata ahadi shine abin da ka umarce ni na aikata da abin da ka hana ni ina nan ina kokarin na yi wanda abin da kace na yi na bar abin da kace na bari gwargwadon iyawata kuma na kan wa'adinka na sanin cewa in na aikata alkhairi akwai lada in na aikata kuskure akwai zunubi a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi na zo maka na mika maka na kawo kaina na yi itirafi na iltizami na yadda cewa dukkanin abin da na aikata na alkhairi ni'ima ce daga wajenka haka kuma na zo wajenka na yi itirafi na yadda cewa dukkanin abin da na aika na zunubi ni na aikata in na yi mai kyau Allah na yadda ba ni ne ba kai ne ka kaddara mini idan na yi mara kyau Allah na yadda ni ne na aikata daga wajen nafsi na ne daga wajen shaida kaga abin da malai yake faɗa a nan da yake cewa bawa kullum yana nan baina mushahadatul minnati wa aibin nafsi yana yana nan tsakanin mushahadar baiwar Allah da kuma aibin kansa ayyukan kamar da kyau kai ka aikata ka yadda kuma ka gaya wa Allah kai ka aikata Allah ba kai ka sani ba ni na aikata nafs ta fi karfi na shaidan ya zo ya hau kaina na aikata laifi na ne wanda kuwa ne mai kyau Allah na san ba yi na bane kai ne cikin baiwar ka da falaka kaddara mu da aikata kuma kai zaka ba ladar inna eh, ya ce fagfirli Allah ka gafarta mu tun da na yadda aikin alkhairin da nayi kai ka kai ka sa nayi ka bani ladansa kuma na yadda wannan zunubin ni na aikata Allah ka gafarta mu innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ba mai gafarta zunubi sai kai shi sa manzon Allah ya ce wannan istighfari sayyidul istighfar saboda kullum bayan itirafi da uluhiyar Allah da rububiyar Allah subhanahu wata'ala mutum ya tsaya akan mushahadatul minna wa aibin nafsi فتضمن al الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبيته وإلهيته tauhidi wannan istighfari ya kunshi itirafin bawa da rububiyar Allah da ilahiyar Allah da tauhidin Allah cewa Allah shi ne ubangiji wanda ya mallaki komai ya halicci komai kuma ya gashi dukansa kuma Allah shi ne kadai ya cancanci a bautawa kuma Allah shi kadai ne babu abu bautar gaskiya sai shi shine fadarsa an rabbi la ilaha illa anta allahumma tafiyar an ce rabbi rububiyya la ilaha illa an ci tauhidi ko halaktani wa ana abdu kai ce ni bawanka to yace wal i'tirafa bi annahu khaliquhul alimu bihi kuma sannan itirafi da cewa Allah shine wanda ya halicci baba kuma shine masani da abinda bawa yake ciki a ko da yaushe إذ أنشأه نشأة تستلزم أجزه من أداء عن أداء حقه وتقصيره فيه saboda shi Allah subhanahu Ta'ala ya halicce shi kuma ya tayar da shi tayarwa wacce akan dole a yadda take ya zama dole ya sai ya zama ajisi ne ba zai iya ba da haƙƙin Allah ba dole sai ya zama yana tasiri dukkanin dan adam Allah ya halicce shi babu perfection babu perfect dukkan ɗan adam Allah ya halicce shi akan wannan kusurin ba zai iya ba wa Allah haƙƙinsa ba kuma Allah shi halicce shi akan haka wal itiraf bi annahu abduhu alladhi nasiyatuhu bi yadihi wa fi qabdatihi haka kuma bawa a cikin wannan istighfarin dai bawa ya itirafi da cewa wannan gashin goshinsa yana hannun Allah subhanahu ta'ala Allah ne yake juya shi yadda yake so yana hannun Allah subhanahu ta'ala sai yadda Allah ya fuskantar da shi zuciyarsa na hannun Allah sai yadda Allah ya juya ta la maharaba lahu minhu ba zai iya gudu daga wajen Allah subhanahu ta'ala ba wala waliya lahu siwahu ba shi da kuma wani majibincin al'amari ba Allah ba ثم التزام الدخول caca adihi sannan ya iltizami ya ya rike ya lizimci shiga cikin ahadin Allah wa huwa amruhu wa nahyuhu shine umarnin Allah da hannunsa cewa ya yadda cewa shi mai ɗaukan umarni ne mai kuma barin abin da Allah ya hana ne allazi ahidahu ilaihi ala lisani rusulihi wanda Allah ya ɗauki wani alkawari da shi a kan harshen manzanninsa. Ya aiko manzanni sun kawo wani alkawari sun kawo littattafai sun ce ga abin da Allah ya ce a yi ga abin da Allah ya ce a bari wannan shine ahad. Wannan shine ahad duk sanda wani aka magana ahad a nan a cikin wani magana a maganar umarni. Walakad ahijna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Yau ai ai ai wannan alƙawarin da shi alƙawarin cewa wannan umarni ne wannan ahad kada kai kaza kada kai kaza ko shine wannan ayat eh, inna laka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك لا شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق جن فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى to wannan ahadi umarnin Allah da hannunsa mutum ya rike ya ya ce shine wannan ana ala ahadika wa wa'adika masatatu ina nan akan wannan ahadin naka iyakacin kokarina shine umarninka bin umarninka da barin abin da ka hana wa anna zalika bi hasbi istita'ati kuma cewa wannan bin umarnin da nake ina yi iyakacin gwargwadon ta ne la bi hasbi ada'i haqqik fa innaka ghayru maqdurin lil fa innahu ghayru maqdurin lil bashar ba akan baka haƙƙinka ba saboda wannan dan adam ba zai iya ba dan adam ba zai iya ba wa inna ma huwa jahdul mukil muqil wa qadru taqa wannan abin da nake kawai iyakacin wato kokari na ne wanda yake bai kai ba kuma um, uh, wato um, ina yi iyakacin iyawata ne wa ma'azalika zalika fa ana musaddiqun bi wa'dika alladhi wa'adtahu li ahli ta'atika kuma duk da haka shine kuma da yace ai ai cha cha wa ana ala ai ai cha ala ahdika wa wa'adika ko to ina ina mai gaskata wa'adin wa'adinka alkawarinka wanda kai alkawari ga waɗanda suka yi maka da'a bisa wabi na cewa zaka ba su lada wali ahli ma'siyatika bil iqabi da kuma wa'idin da kai wa waɗanda suka saba maka cewa za yi musu uquba fa ana muqimun ala ahdika wato ai ni ina na ina tsaye akan wannan ahadinka na bin umarninka da barin abin da ka hana musaddiqun bi wa'adika tare da gaskata ka. to bayan kai wannan yace a isti'azatu wal i'tisamu bika min sharri ma farratu fihi min amrika wa nahika to kuma sai kuma aka fara neman tsari da neman kariya daga sharrin abinda na je na jefar na je na yasar na umarninka da ka. na ƙetare haddi ka ba ka ce na yi ban yi ba ko ka hana na aikata to ina neman tsarin sharrin abin da zai zo fa innaka illam tu illam tu idni min sharrihi wa illa ahatat bil ahatat bil halaka saboda idan baka kare ni daga sharrin wannan abin da na aikata ba usuri na cikin abin da ka haramta to idan ba ta ta kewaye na fata cikin halaka fa inna ita'ata hakika sababul halak saboda yadda haƙƙinka shine sababin halaka da cabewa wa ana uqirru laka wa altazimu bi ni'matika alayya ya Allah nayi ikrari nayi luzumta cewa kana da ni'ima a kaina cewa na ikrarin cewa na tabbata kai kai kai ni'ima cewa ni na yadda cewa ni ne ne zunubi fa kan ni'matu wal ihsanu wal fadlu dukkanin ni'ima da ihsani da falala daga wajenka take ya Allah wa minni yadhambu wal isa'a ni kuma daga wajena zunubi da mummunan aiki duk aiki da ne mai kyau daga wajenka yake fallaka duk aiki da ne mara kyau daga wajena yake fa as'aluka an takfira li bi mu Allah na roke ka ka gafarta min ta hanyar shafe zunubi na wa an taqiyani min sharrihi kuma ka kubutar da ni daga sharrinsa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant babu mai gafarta zunubi sai kai ya Allah fa li hadha kana hadha du'a'u sayyidul istighfar to saboda wannan abin da ta kunsa wannan addu'a shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sayyidul istighfari id huwa mutadamminun li mahdul ubudiyya saboda ta kunshi tsantsan ibada ga Allah subhanahu wataala istighfari ne wanda ya kamata dukkaninmu mu yi shi Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant yace fa ayyu hasanatin tabqa lil basir sadiq to wace hasana ce za ta rugo ga wanda ya juba juba na gaskiya mai gaskiya ma'a mushahadatihi uyuba nafsihi wa amalihi alhali yana mushahada yana ganin aibin nafsinsa da aibin aikinsa wa minnatallahi alayhi yana ganin baiwar Allah a ganin shi da aikin alkhairi fa hadha alladhi yuqihi nadruhu ila nafsihi wa naqsihi to uh, wannan abin da yake wannan ilimin da yake samu na sanin cewa shi babu wata hasana da take daga wajensa duk abin da yake wajensa mummuna ne sai fallar Allah to babu uh, wannan abin da yake bashi wannan shi ne tuba ne wa nafsinsa da tuba ne wa ta wayarsa da take jikinsa to annazarun rabia na uku dama shine ce nafsu ko to nazarun rabia duba na hudu duba na farko aka ce duba akan amru wan ko duba na biyu aka ce duba akan al-hukm wal qada duba na uku aka ce duba izuwa an-nafsu wajen ce ita ce master na zunubi jumai duba na hudu ya eh, shine nazaruhu ila al-amiri lahu bil ma'siya ya juba izuwa wannan wanda ya umarce shi da yayi zanubin cin farko al-muzayyin lahu fi'laha wanda ya kawata masa aikata zanubin al hadd lahu alaiha wanda ke ta ingiza shi ya afka cikinsa wa huwa shaytanu hulmu muwakkalu bihi shine shaytanin nan da aka wake tashi tare da shi shedan kamar yadda yewa babanmu adam ya adamu hal ajulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla yanzu masa dadin baki ko fadallahuma bi gurur da dadin baki to haka yake haka haka kuma yadda yawa adam haka yake haka yake kowa ya ja ya yaudari mutum da hanyar yaudara wa yufiduhu nazaru ilayhi wa mulahadatuhu ittikhadahu aduwan in ya tsaya yayi duban shedan yayi mulahazarsa to farkon abin da yake amfana ya rike shi makiyinsa ne haka Allah ci da annabi Adam tun farko inna hadha aduwwul laka wa li zawjika ko wala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa maƙiyanka ne farkon abin da za su da iblis shine maƙiyi ne wa kamal ihtiraz minhu wa tahaffuzi wal yaqadati wal inabata lima yuriduhu minhu ajubuhu wa huwa la yashur da kuma kammalar ihtirazi kamewa da kula da neman tsari da farkawa wal intibaha lima yuriduhu minhu ajubuhu wa huwa la yashur da kuma inci bayi wato faraka um, mutum ya bude idansa ya fahimci abin da makiyinsa yake so da shi alhali bai sani ba yana bullo maka ta inda baka sani ba ya yarakum huwa wa junuduhu min haihu la tarawnahu shi shi da jundunansa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su inda shi da ke bullo maka baka sani ke bullo maka ba amma shi yana ganin ka فإنه يريد أن an في bihi fi aqabatin min شيء إبليس shi iblis ƙoƙarinsa kullum ya kama ka ya galaba a kanka a cikin carko eh, ko obstacles guda bakwai inda za ka zo ya tare ka haka ba duha ashabu min wacce tafi wacce wahala la yanzilu minhu uh, min al-aqbati shaqqa ila ma junaha illa idha ajiza min al-zafar bihi fiha baya saukar da shi daga aqaba mai wahala <coughs> zuwa aqabar da bata kai ta wahala ba sai dai idan ya kasa wato in ya tashi so yake kafa maka babban tarko wanda zai kai ka babbar halaka ta karshe to in ya gagara wannan sai ya kawo maka wacce bata kai ta ba kada in ya gagara ta bata amma shi sa. ya kai ka babbar halaka ka kafircewa Allah subhanahu wataala kuma abin da ake so shine eh, ka tsallake wannan halaka falaqta hamal aqaba ba su tsallake wannan akabar ba ko ba su kecere ta ba to so ake ka kecere me akabar farko da iblis yake sawa gaban ka akabatul kufr billahi wa bi dinihi wa liqa'ihi wa sifati kamalihi wa ma akhbarat bihi rusuluhu an ita ce tarkon farko in zai iya abin da iblis yake so dukkaninmu ya zama ya sa mun kafircewa Allah kafirce ba mu yadda da Allah ba ba mu yadda da ba mu imani da addinin Allah ba ba mu imani da gamuwa da Allah ranar tashar kiyama ba ba mu imani da siffofinsa na kammala ba ba mu imani da abin da manzannin Allah suka ba da labari daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu in dhafira bihi fi hadhihi al a baradat naru adawatihi wasaraha ma'ahu idan iblis yayi nasara akan ka akan wannan yasa kafircewa Allah to wucar kiyayya ta mutu ka zama abokin tafiya babu sauran shi iblis in dai mutum ya kafirta baya kinsa so yake a kafirci in mutum ya ce ya kafa cewa Allah bai da Allah ba bai da tashi kiyama ba ya karyace manzanni to iblis ya rabu da shi babu zancen kiyayya tsakaninsa da shi fanikta hamar hadhihi al aqba kaga an ce falakta hamal aqba to idan idan to idan mutum ya kecere wannan aqabar da iblis ya saka wannan jamin ha bi basiratul hidaya ya kubuta da basirar shiriyar Allah wasalin ma hunurul iman ya zama ya kubuta saboda yana da hasken imani da Allah bai kafirce ba to sai ya kai shi sai ya nemi akaba ta biyu wai akabatul bid'a ta ce akabar mummunar bid'a imma bi'tiqadi khilafin haqqi alladhi arsalallahu bihi rusulahu rasulahu wa anzala bihi kitabahu wa imma bi'ta'abbud ma lam ya'dhan bihi من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقول min منها شيئا ko dai ya zama mutum ya ɗauki waɗansu um, aƙidoji da waɗansu fahimta wacce suka sabawa abin da manzo ya zo da su kuma Allah ya da littafi da su ka ɗauki sabanin wannan ko kuma ya zama ka ɗauki aiki wanda ya sabawa abin da Allah ya da ka bauta masa da shi ka ce kana bauta masa da shi sai koya maka kuma tare suke kamar da yake cewa wannan yana da zuntar wannan sai mutum ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karbar maganarsa ya kawo wata fahimta daban ta Allah to kuma sai wani aiki wanda yake ya sabawa umarnin Allah subhanahu wataala kaga nan bidi abin da yace shine um, waɗanda um, la yaqullahu min hasha wanda Allah baya karba ba wai wanda zai ce maka in kai zikiri kana salati ka bi amma zikiri kam da salati da istighfari wannan ai sunna ne amma bauta wa Allah da abin da Allah bai yadda a bauta masa ba shine bid'a a bauta masa ka kawo wace ibada a ce a ina ka samu wannan a cikin Qur'ani na aka ce ka aikace wannan hadisin manzon aka ce ka aikace wannan amma an ka ce mana ina ka samu wajen ina ina ina ka ce la ilaha illallah a ina aka ce ni ce astagfirullah a ina aka ce ni ce Allahumma salli ala Muhammad ka tambayi wannan ai kaga wannan ba za ka je masa bid'a ba amma in ka je ka dauko wani abu wanda Allah bai yarda a bauta masa da shi ba manzon Allah bai bai yarda ba ba izini da shi ba ka je ka dauko amma duk abin da Allah ya wajabta idan ka ɗauke shi kana ce na nafila ka nafila nafila wannan sunna ne ba bid'a sunna ba bid'a sunansa ba abin da Allah ya ce ka aikata wajibi ka zo ka dinga aikata shi nafila nafila nafila dan neman kusanci da Allah wannan kamar da maza Allah ya faɗa yadda Allah ya faɗa cikin hadisi kudsi ma ya taqarrabu ilayya abdi bi mithli illa bi mithli maftaratuhu alayhi wala yasalu abdi ya taqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibbu to wannan shi ake nema amma a je a ɗauko wani abu wanda yake Allah bai izini a bauta masa da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai izini a bauta wa Allah da shi ba ka zo ka ce wannan shine hanyar kusantar Allah wannan shine bid'a to shedan haka yake koya mutane to eh, na ukun su idan ba ka san ba shi ne aka bar kamar akbar manyan zunubi A shekarar bauta wa Allah da abin da yake sabanin shari'a ya fi zunubi akan ya fi zina ya fi shan giya wannan kaba'ir ba su kai bid'a ba to idan ya kawo ka ya nisa kan wannan me yake maka sai yana hada sai kawace maka ta kuma sana hadi aiki ya kyautata cikin idanka wasan wafa bihi wafa jahala babal irja'i sai ya bashi tatsuniyoyi tatsuniyoyi tatsuniyoyi sai ya buɗe masa ƙofar irja yana ganin ai ba komai ai Allahu gafurur rahim ba komai komai aikata ba komai wa annal imana huwa nafsu tasdiqi fala eh, eh, taktaha fihi al-amal ai imani gaskatawa ne in dai mutum ya gaskata shikenan aiki ba zai bata imani ba wa rubama ajra ala lisanihi eh, wa udnuhu wa udnihi kalimatan qala ma ahlaka bi hal khalqa ko kuma wakila sai a jima um, ya zartar a kan sa ko a sa wato kalma wacce da yawa halitta sun halitta sun halaka da ita la yadurru ma'a tauhidi dhanbun ai da mutum na da tauhidi zunubi baya baya baya um, cutarwa idan mutum ya kada Allah shikenan ya aikata abin da ya ga dama kama la yanfa'u ma'a shirki hasana kamar yadda idan mutum mushriki ne hasana ba ta amfana saka tunda ni musulmi ne ai ba komai duk abin da aikata ba komai shi kuma mushriki duk abin da aikata na alkhairi ba zai amfane shi to والظفر في عقبة البدعة أحب إليه Wa الدين hali ma بعث الله bihi رسوله amma shi shaidan ya fi son ya kama ka a akabar bid'a da ya kama ka a akabar zunubi saboda idan mutum yana zunubi ya san cewa ya saba wa Allah wanda yake bid'a ko gani yake kusantar Allah yake yana sabo yana ya dauko wani abu yana gani kusanci ne ga Allah alhali saba wa Allah ne saba manzon sallallahu alaihi wasallam to idan bai same ka a kabar kaba'ir ba sai akabar rabi'a ta hudu wa iya akabatu sagair ita ce akabar kanana kanana zunubai sagayar cewa babu zancen sagayar ko ana zancen ne amma in aka duba girman wanda ya hana dukkanin zunubi kabir ne ehm, wai eh, fakala lahu minha eh, eh, bilkobzan wa qala ma alayka idajta nabtil kaba'ir ma gashi ta minan sai ce ta tun da dai ka bar manyan zunubai in kai wannan ƙanana ƙanana ai ba komai bane ai ba komai bane idan tun da dai baka baka babban zunubi ba ai ba komai idan wannan dan karami ai ai ba komai haka zai nuna maka har akwai masu fadan kace kai kai kaza sai ce a to ai dai ai dai Allah ya sa ba kaza nake ba ko tun da dai ba kaza nake ba ai shikenan sai sai sai a gode wa Allah to irin wannan to awa ma alimta bi an ha tu kaffar bi cinabil kaba'ir wa bil hasanat shin baka san cewa kananan zunubai idan ka yi su shikenan kawai idan ka bar manyan manyan zunubai kuma ka aikata um, kyawawan ayyuka shikenan kawai shafe su ake ba nukaffiru anhum sayyi'ati wala yazalu yuhawwinu alaihi amraha hatta yusirra alaiha ya dinga nuna masa wato rauninta da kaskancinta cewa ba wani abu ne karamin zunubi ba wani abu ne har sai mutum ya zo ya dage ya ci gaba yana yi yana ta yi ba ma ya tuba ya hana shi tuba daga gare ta so da ya zama ya shiga israr ya ya dore kai. fa yakunu murtakibul kabiratil khaif khaiful wajil annadim ahsana hada minhu sai ya zama cewa wanda yake aikata kabira wanda ya aikata uh, uh, murtakibul uh, kabiri kabirati wanda ya zama yana aikata babban zunubi amma ya kasance alhaiful wajilin nadim ya zama yana jin tsoron Allah yana razana yana nadama akan zunubi sai zama ya fi shi ya fi wanda yake karamin zunubi wanda bai cuba ba ko ba ka ba wanda ya babban zunubi amma yana tsoron Allah yana cuba to ya fi wanda yake karamin zunubi amma ba yana yake jin ba komai yake to shi shedan tunda ya hana ya kasa sa ka kai zina sai sa kai karamin zunubi amma yana maka karamin zunubin nan ba komai bane sai ka ci aka ci karamin zunubi ka manta da girman Allah subhanahu ta fa innal israra ala dhanbi akbahu minhu saboda to ci gaba da dorewa akan sabawa Allah ya fi zunubin eh, muni shi ne kice walam yusiru walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna da wannan eh, siffar mu'minai ce eh, wala kabirata ma at-taubati wal istighfar amma idan mutum yayi yayi tuba istighfari kabira ta ce duk girman zunubi wala sagirata ma al-israr babu kuma wata karamar zunubi da israri duk sanda karamin zunubi aka ci da israri a kai to ya zama kabira ya zama babba ya ce kuma kabira in aka cuba da gare ta ta zama babu ita Allah ya kabita shi yasa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa muhakkaratiz dhunub yace ku kiyayi wa'annan zunuban da kuke ganin su ƙanana ku kiyaye su wannan karamin zunubin sai kai ka wuce jahannam saboda za ka je kai ce kai ce baka tuba daga gare shi ba ka mutu a kai. shi ko wanda babban zunubi yana kallon babban zunubin sa yana jin tsoron Allah ya tuba ya gamu da Allah akan ya tuba lokaci ya cika eh, za mu tsaya nan insha Allah subhanahu ta'ala sai mako mai zuwa Allah ubangiji ya ba mu ikon fahimta ba mu ikon ganewa ya yafe mana eh, kuma yi mana baiwa da ni'ima da ayyuka na alkhairi